يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله إن الإسلام دين مليء بمكارم الأخلاق دين يأمر أهله بالآداب والخصال التي ترسي دعائم المحبة والمودة والتعاون بين أبنائه ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فمكارم الأخلاق دعامة شامخة من دعائم هذا الدين ولم يكن دين من الأديان السماوية ما جاء بما جاء به الإسلام من الأخلاق الحميدة والخسال النبيلة فمن هذه الأخلاق والخصال خلق الوفاء الوفاء بالعهد والوفاء بالوعد إن الوفاء بالوعد أو بالعهد قيمة أخلاقية عظيمة ترسي دعائم المودة والمحبة بين الأفراد وتؤكد أواصر التعاون بين المجتمع فالناس مضطرون أن يتعاونوا فيما بينهم فالحياة لا تقوم إلا على التعاون بين بني الجنس الواحد فالتعاون لا يمكن أن يقوم إلا على أساس الثقة والثقة لا تكون إلا بالوفاء بالأهد بالوفاء بالعهود والوعود والالتزامات فلذلك جاء الإسلام كغيره من الأديان السماوية لتأكيد هذه القيمة الأخلاقية الإنسانية الكبيرة وهي قيمة الوفاء بالعهد جاءت نصوص كثيرة يا عباد الله في كتاب الله عز وجل تؤكد وتثبت أن الوفاء بالوعد وعدم الخلف فيه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فقد جاءت نصوص كثيرة جدا في كتاب الله تؤكد هذه الحقيقة تقول إن الوفاء بالوعد وعدم الخلف فيه صفة من صفات الله عز وجل وعد الله حقا ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال تعالى في قصة أصحاب, أصحاب الكهف وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وقال في قصة أم موسى عليه السلام فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق وقال تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى في دعاء المؤمنين الذين يدعون به ربهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآت ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فالله سبحانه وتعالى اتصف بعدم الخلف بالوعد لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله وعد إن الله لا يخلف الميعاد هكذا جاءت آيات تترى في كتاب الله عز وجل تثبت أن الله سبحانه وتعالى اتصف بصفة الوفاء بالعهد والوفاء بالوعد كذلك إن الوفاء بالوعد من صفات الأنبياء والمرسلين فقد وصف الله سبحانه وتعالى إبراهيم الخليل خليل الرحمن بأنه من الذين يوفون بعهودهم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى كذلك وصف ابنه إسماعيل بأنه من الذين يعدون من من الصادقين في وعودهم قال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا عباد الله إن الاتصاف بالوفاء بالعهد والوعد من صفات المؤمنين الصادقين المفلحين فقد جاء في كتاب الله عز وجل في ذكر صفات المؤمنين الصادقين المفلحين قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقال تعالى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وقال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين فالمؤمنون الصادقون المفلحون المتقون الأبرار هم الذين يوفون بعهودهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا فلذلك جاءت آيات تترى في كتاب الله فيها الأمر والحث بالوفاء بالوعد والعهد وفيها ذكر الجزاء الجزيل لمن وفى بعهده قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وقال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وقال تعالى وأوفوا بأهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وغير ذلك من الآيات التي فيها الحث والدعوة إلى الوفاء بالعهد والوعد والالتزامات والعقود قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقد وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصادقين الأولين من صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وصفهم بالصدق في الوفاء بالصدق في الوعود فقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال صدقوا ما عاهدوا الله عليه قال تعالى في حقهم وقد وعدهم أجرا عظيما إنهم وفوا بما عاهدوا الله عليه قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما فقد وعد الله سبحانه وتعالى الموفين لعهودهم بالأجر العظيم فالله أعظم وأكبر وأجل من كل شيء فإذا وعد الإنسان وعدا عظيم فكيف تستطيع أن تتصور عظم هذا الوعد وعظم هذا العجر فالذي يصدر فالذي يصفه العظيم بأنه عظيم لا شك أنه بلغ الغاية في العظمة فالله سبحانه وتعالى يقول فسنؤتيه فسيؤتيه الله أجرا عظيما فسيؤتيه أجرا عظيما سيؤتيه الله أجرا عظيما على وفائه بالعهد لذلك كان من خلق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا وعد وفى بوعده وكان يمدح الذين يقومون بهذه الصفة من الصحابة ومن غيرهم فقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم في, في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ابتاع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جزورا أو جزائر من رجل أعرابي بوسق من تمر الذخره وتمر الذخرة هو العجوة فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته بهذا الرجل العرابي ليأخذ ليقبض من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن جزوره أو جزائره وهو الوسق أي ستون ساعا من التمر من العجوة فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيته فلم يجد شيئا ثم خرج فقال لهذا الرجل الأعرابي ابتعنا أي اشترينا منك جزورا أو جزائرك على أن نعطيك الوسق من التمر ثم جئنا فلم فالتمسنا ولم نجد فقال الرجل وهو أعرابي جاف قال واغدراك فنهمه الصحابة فنهمه الناس فقالوا قاتلك الله أيغدر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقاله ثم رجع إلى الرجل فقال له إننا ابتعنا منك جزورك على أن نعطيك ما سمينا لك ثم التمسناه فلم نجد فقال الرجل واغدراه فنهمه الناس وقالوا قاتلك الله أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالة فردد النبي صلى الله عليه وسلم عليه القول مرتين أو ثلاثا ثم لما رأى أن الرجل لا يفقه شيئا دعا أحدا من أصحابه فقال له اذهب إلى خويلة بنت حكيم بنت أمية ابن أمية فقل لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أسفل أس أسلفينا ما عندك من الوسق فسوف نؤديه إليك فذهب الرجل إلى خويلة بنت حكيم فأخبرها بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت نعم أي لدينا ذلك فأخبرها رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقبضه ثم جاء به ودفعه إلى هذا الرجل فكان هذا الرجل يمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فيقول له لقد وفيت وطيبت لقد أوفيت وطيبت أي أعطيتني ما وعدتني وأحسنت إلي فقال له فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولئك عباد الله الخيار عند الله أولئك عباد الله عند الله الموفون المطيبون فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس بالوفاء حتى ولو أغلظوا عليه فإن الوفاء لا يكون إلا مع تحمل أذية أذية الآخرين فقد تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية هذا الأعرابي الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغدر لكن مع ذلك منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه حين حموا به وقال إن لصاحب الحق مقالة وهكذا كان صحابته رضوان الله عليهم أجمعين قد تعلموا هذا الخلق العظيم من هذا الرجل الرسول العظيم فثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو جاء مال البحرين لأعطيناك هكذا وهكذا وهكذا فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأت مال البحرين فلما كانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه جاء مال البحرين فأمر أبو بكر فنادى مناد إن من عنده من, من له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فذهب إليه جابر بن عبد الله فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدني أنه إذا جاء مال البحرين أعطاني هكذا وهكذا وهكذا فحثى أبو بكر رضي الله عنه حثية من هذا المال <coughs> فأعطاه جابرا رضي الله عنه فقال عدها فعدها فإذا هي خمسمائة فقال خذ مثليها فأعطاه أبو بكر رضي الله عنه ألفا وخمسمائة هي هكذا وهكذا وهكذا هكذا كان صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوفون بالعهد والوعد وهكذا ينبغي أن يكون خلق المسلم ألا يعد فيخلف فإن الخلف في الوعود وعدم الالتزام بالعقود والعهود من سيم المنافقين من سيم المنافقين الذين يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وهكذا ثبت أيضا في حديث عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر فالخلف بالوعود من سيما المنافقين فلذلك ينبغي بل يجب على المسلم أن يلتزم بوعوده إذا وعد وأن يلتزم بالعقود إذا كانت بينه وبين غيره من الناس سواء كان بينه وبين أخيه المسلم أو غير المسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه ونقره يبود قوديا لكرري ستبتك الله سيراد أمين ستبتك النبي الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسهب بنسى لولا أن سكب تفركي سهزوا تاشا الكيامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan hudu ba tamu ta kunshi bayani akan wata ɗabi'a ko wani hali wanda yake mai girma kwarai da gaske ɗabi'a ce ta karamci ta mutunci da musulunci ya zo da ita saboda babu wani addini da ya koyar da 'ya'yansa halaye na kwarai da ɗabi'u nagartattu kamar yadda addinin musulunci ya koyar da musulmi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ce inna ma bu'istu li utammima makarim al-akhlaq an an aiko ne ne da in cika shi kyawawan dabi'u daga cikin manya manyan dabi'u masu kyau da addinin musulunci ya koyar da ƴaƴansa ya wajabta musu riko da su akwai cika alkawari da kiyaye yarjejeniya idan kai alkawari ka cika idan kuka yi yarjejeniya da wani akan wasu sharuɗa ka kiyaye sharuɗa kakka saba su shine alwafa'u bil wa'd wa bil ahd alwafa'u bil wa'd kai alkawari ka cika al ahd kuma ku yi yarjejeniya da mutum to ka cika masa ka cika kiyaye masa wannan yarjejeniya musulunci ya zo da wannan saboda mai saboda wani abu ne babba mai girman gaske da ba za ta yi ba a samu taimakekeniyar juna tsakanin al'umma a cikin zamantakewa sai idan akwai wannan ɗabi'a mutane ba za su rayu ba sai sun taimu taimakon junansu sai ka taimaki wani wani ya taimake ka sannan rayuwarku za ta tafi to kuma taimakon nan ba zai yi ya samu ba taimakekeniyar ba za ta samu ba har sai idan an samu amincewa da juna amincewa kuma da juna ba za ta samu ba sai idan akwai kula da alkawari da kula da yarjejeniya da rashin keta alkawari ko yarjejeniya wani al'amari ne mai wahalar gaske amma musulunci ya ɗora wa 'ya'yansa don su zama cikin 'yan kaɗan da za su sifantu da wannan Allah ce fa ma na li min ahad wa in wajadna aktharahum lafasiqin ce da yawa mutane ba mu same su masu kiyaye yarjejeniya ba sai muka same su fasikai ne ko yarjejeniya tsakaninmu da Allah mu bauta masa kada mu haɗa kowa da shi wannan yarjejeniya ce da muka yi tsakaninmu da Allah tun muna tsatso kafin Allah subhanahu wataala ya fitar da mu a matsayin mutane tun muna alamun zarra Allah ya yi alkawari da mu kan mu bauta kowa sai shi alam a'ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wani alkawari ne tsakaninmu da Allah kawai alkawarra da ke shiga tsakaninmu da junanmu shi ma wannan dole mu kiyaye shi sifar alkawari sifa ce da Allah ya cika alkawari sifa ce da Allah subhanahu wata'ala ya sifanta da ita shi kansa ayoyi da yawa sun zo suna nuna cewa alkawarin Allah gaskiya ne wa'adallahi haqqa ala inna wa'adallahi haqq inna Allah la yukhlifu al-mi'ad ayoyi na alqur'ani da yawa wanda suke cewa alkawarin Allah gaskiya ne alkawarin Allah baya tashin alkawarinsa duk abin da Allah ya yi alkawari zai yi na kyautatawa na sakamako yana yi haka sifa ce mafi girman sifa ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta da kamalarta dan dukkan wata sifa mai kyau ubangiji shi ya fi cancanta ya sifanta da ita walillahi almasalul a'la sifa mafi daukaka ta Allah ce Allah ya sifanta da cika alkawari ce la yukhlifu almi'at baya saba alkawari baya saba alkawari bana wa'atina ma wa'adtana ala rusulika wala tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad Allah ka ba mu alkawarin da kai mana akan harsunan manzanninka kada ka tozarta muka kunyata mura na gobe kiyama lalle kai baka saba alkawari haka ayo na alqur'ani wa'ada la yukhlifu Allah wa'da alkawarin Allah ne da baya tashin alkawarinsa wala tahsabanna allaha mukhlifa wa'dihi rusula kakkai tsammanin Allah yana saba manzannin sa alkawarin da ya musu haka ubangiji subhanahu wataala in ya alkawari zai cikawa dan sifa ce mai kyau haka nan annabawan Allah sun sifanta da sifar cika alkawari Allah subhanahu wataala ya sifanta mana annabi Ibrahim alayhis salam cewa Ibrahim allazi waffa da Ibrahim wanda ya cika alkawarinsa tsakaninsa da Allah alkawarin da ya ɗauka tsakaninsa da Allah ya cika hakanan ɗansa annabi isma'il Allah ya sifanta shi cikin yabo da yake wa annabawa a wa zukur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya ka ambaci labarin annabi ibrahim isma'il a cikin wannan littafin shi alqur'ani saboda darajarsa da girmansa aka ce a ambaci labarinsa a littafin da ya fi kowanne girma ya fi kowanne daraja cikin littafin Allah Allah sai sifanta annabi Isma'il na innahu kana sadiqal wa'd lalle shi mai gaskiyar alkawari ne in ya alkawari da gaske yake baya wasa kana rasulan nabiyya kuma ya zan manzo ne annabi haka nan Allah ya sifanta mu'minai masu tsoron Allah masu rabauta ranar gobe kiyama da cewa su ne masu cika alkawari wal mufuna bi ahdihim idza ahadu ce su ne masu cika alkawarin su idan sun dauki alkawari in sun yi yarjejeniya ba sa karyata ta suna tsayawa a kanta Allah subhanahu wata'ala cikin sifofin da ya sifanta na muminai ce kad aflaha almu'minun wadanda ce muminai sun rabauta su waye cikin sifofin su da ya zana to ladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un sune masu kiyaye amanar da su hannun hannunsu sannan suna kiyaye alkawransu hakanan Allah subhanahu wata'ala ce bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin wanda duk ya cika alkawarin sai kiyaye dokokin Allah Allah yana san masu kiyaye dokokin haka nan Allah subhanahu wata'ala ya ce innama yatazakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdi Allahi wa la yanquduna al-mithaq kadai masu azantuwa sune masu lafiyayyen hankali inji Allah ce sune waɗanda ba sa suke cika alkawari ba sa karya alkawari ba sa karya yarjejeniya ubangiji subhanahu wata'ala ya umarni da a cika alkawari da a kula da yarjejeniya a kiyaye ta da sharuɗa a ayoyi da yawa alqur'ani wa awfu bi ahdi ufi ahadi ku? wa iya ya farhabun awfu bil uqud ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud Na ce ku cika alkawarra ku cika alkawari na in cika muku kuma na ku alkawarin Allah subhanahu wata'ala ta'ala ce wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba wa bi ahdi Allah awfu kuma ku cika alkawarin da kuke da Allah وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ayoyi da yawa Allah yana kiran muminai su cika alkawari su cika alkawari su cika alkawari su kiyaye yarjejeniya da suke dake a tsakaninsu ba a banza ba Allah subhanahu wataala ya ta maimaita wannan saboda cikin yin wannan akwai gagarumin lada da Allah subhanahu wataala yake ba wa mumini yayin da ya rike alkawari ya cika shi Allah subhanahu wata'ala ya maganar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam yace cikin su akwai rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi sun gaskiyar abinda suka yi wa Allah alkawari kansa minhum man qada nahbahu akwai wanda aka kashe shi a gurin fama wajen yaki wa minhum man yantazir akwai wanda yake jira wa ma baddalu tabdila su canza komai na addinin Allah ba ubangiji subhanahu wataala ce innal ladzina yubayyi'unaka inma yubayyi'una Allah yadu Allah fawqa aydihim فمن نكث فإنما ينكث على نفسه من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما التي wanda duk ya cika abin da yawa Allah alkawarinsa to Allah zai bashi lada mai girma ka dubi girman Allah subhanahu wataala kuma ya sifanta abu da cewa yana da girma Lallai abin ya kai matuƙa ya kai gaya wajen girma wannan sakamako ne na wanda zai cika alkawarinsa tsakaninsa da Allah ya cika alkawarinsa tsakaninsa da bayan Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zan mai cika alkawari ne in yau mutum alkawari zai cika masa alkawarinsa ko da ko zai cutu zai iya jurewa duk wata bakar magana wajen ya ga ya cika alkawari imam ahmad ya rawaito hadisi daga rana aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sayi raƙuma ko raƙumi a gurin wani balaraban ƙauye ya ce da shi zai bashi. wato zai ba shi sa'i 60 zai ba shi sa'i 60 na dabino dabinan ajuwa san shi yafi kowanne dabino martaba da tsada sai zai ba shi sa'i 60 wato kimanin mudu mudu 100 abin zai ba shi wuski kai zai ba shi sa'i 60 da ya zo gida ya shiga gida ya duba ya duba ya duba sai bai samu ba saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke kawowa gida baya zama da zarar yayi mabukaci sun mabukata sun zo sai a basu annabi ya bar abin a gida amma sai ya dawo sai ya samu babu ashe har an rabar sai ya fita ya ce wa nan ka yi haƙuri mun maka alkawari ga abin da zamu baka mun karɓi raƙumanka za mu baka wuski na dabino 60 za mu baka wuski guda wato sa'i 60 amma na shiga yanzu na fito ban samu ba ba kauyen na yana buɗe baki sai cewa wa gadara wani irin yaudara ce wannan wani irin yaudara ce wannan sabai suka yi ta kansa shi manzan Allah ne zai maka yaudara kai dai katalaka Allah Allah ya la'ance ka manzan Allah ne a ya gadiru rasulullah annabi ce ku kyale shi ku kyale shi fa inna li sahibil haqqi maqalan wanda yake da haƙƙi yana da bakin magana haƙƙinsa ne abuna yana da abin da ku kyale shi nabi ya sake jan shi ya rarrashe shi ya ce na yi maka alkawari ga abin da zan baka amma na shiga gida na fito babu mutumin da ya sake maimaita maganarsa ta farko wa gadara wani irin cin amana ne wannan to yana ganin an baro rabo shi da kasuwa an zo gashi kuma ciniki bai samu tabbata ba sabai suka sake su suka la'ance shi suka ce zuma za Allah ne zai ci amanar ka annabi ce ku kyale shi mai haƙƙi yana da bakin magana da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqala inda yana da haƙƙi a guna to kuma shi yana da bakin da zai magana annabi ya ƙara gaya masa har kusan sau uku mutumin na yana faɗar haka annabi ya ce to ya fahimci ba zai fahimci shi ba akwai wata sahabiya ana ta khaula binti hakim ibn umayya nabi ya ce aika gidanta ya ce aje in tana da shi wannan dabinan ta ara masa in an samu a biya ta aka je aka tambaye ta ce akwai aiko wanda zai karba aka aiko ya zo ya karba aka ba wannan ba kauye tafi ya zo wucewa ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam zaune cikin sahabbansa sai ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awfaita wa tayyabta ka cika min alkawari kuma ka kyautata min dan bai bari an dake shi ba in wanne za a biya shi kuma zai sha duka amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce yana da haƙƙi yayi magana ku bashi shine yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam awfaita wa tayyabta ka cika min alkawari kuma ka yi min mai kyau ka kyautata min annabi ya ce waɗannan su ne bayan Allah waɗanda Allah yake son su su ne masu cika alkawari kuma masu kyautatawa faraka mumini wajibi ya zama mai cika alkawari mai kula da yarjejeniya da sharuɗan da zai shiga tsakaninsa da wani sana'a ne ta hannu ko ainihin ɗan kasuwa ne ko ma'aikaci ne dan har akwai wasu sharuɗa da aka ce ko wani abu aka baka aka ce ana son a yi abin nan amma ga yadda ake so a yi shi ka yadda ka karɓi kuɗin mutum to ka yi masa abin da yake so abin da kuka yi yarjejeniya da shi wani ita ce sifa ta musulmi na kwarai waɗanda Allah ya musu irin wannan yabo domin karya alkawari da saba yarjejeniya sifa ce ta munafikai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce alamar munafikai ayatul munafiqu thalath alamar munafikai uku ce hadisin abu huraira a cikin sahihul bukhari da muslim da ce alamar munafiki uku ce idza haddatha kadhaba in yayi magana sai yayi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa in yi alkawari ya saba wa idza tumina khana an ba shi amana ya ci amana annabi sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisin na abdullahi ibn amr wa abdullahi ibn umar hadisin shi ma yana cikin bukhari da muslim ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce halaye guda hudu ko sifofi guda hudu duk wanda ya hada su to ya zama tataccen munafiki tan gariya. wanda kuma ya zan yana da ɗabi'a ɗaya daga cikin hudu nan to yana da wata ɗabi'a ta munafici sai ran da ya barta annabi ya ce iza iza tumina khana an ba shi amana ya ci amana wani ɗabi'a ce ta munafici sannan idan ya yi magana ya ƙarya sannan idan an ba shi in an mu alkawari ya ƙarya sannan kuma iza hasama fajara sannan in yana rigima to sai ya yi fajirci wato ba zai kiyaye haƙƙin Allah ba sai ya wuce gona da iri wajen nuna rashin mutunci da ɗabi'a ce ta wasu idan rigima ta sada ce zan ci mutuncinka zan nuna maka ko ni wane ne wannan ba ɗabi'a ce ta munafiki ba ta mumini ba mumini ko yana rigima ba zai keta dokar Allah ba sauraka wannan shine koyarwar da musulunci ke wa 'ya'yansa har ko da yaushe su zama masu ɗabi'a ta ƙwarai ba ga junansu ba hatta ga waɗanda ba musulmi ba duk alkawarin da ya shiga tsakaninsu su kiyaye shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye alkawari lokacin da abu abu sufyan ya zo gaban hirakul sarkin roma ma yana tambayinsa halayen annabi sallallahu alaihi wasallam ko abinda annabi yake umarta su da shi yace yana umartar mu da mu cika alkawari yana kuma hana mu mu ci amana ko mu ha'inci yannan yana kafiri yake gaya wa kafiri cewa ga halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinda kuma yake umarta su da shi bai iya ya boye wannan sifar ba Herakal ya ce to haka annabawan Allah suke suna umarni da wannan abu da ka faɗa kuma ba sa cin amana ba sa yaudara wa ka ar-rusulu la taqdir haka nan manzanni ba sa yaudara ba sa cin amana haka ɗabi'a su take haka shi yasa mai cin amana ranar gobe kiyama za a yi masa terere yau matublar sara'ir nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tuta za a sa a bayansa daidai duwawunsa za a kafa tuta da sunansa da sunan mahaifinsa a ce wannan cin amanar wane ce dan wane da kowa sai ya gani babu rufin asiri a ranar sauraka yan uwa musulmi mu zamo masu halaye na kwarai masu kiyaye amana masu alkawari da wannan ne za mu cancanci zama musulmi na kwarai Allah subhanahu wataala ya gyara mana zukatanmu ya gyara mana halayenmu ya ba mu ikon bin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗabi'unsa sau da kafa mu fahimci wannan ita ce hakikanin soyayya ga annabi sallallahu alaihi kuma ita ce hakikanin hidima da zamu yi wa addinin musulunci mu fara tun daga kanmu اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله